Irin yadda aka yi ta tashewa kenan a yayin bikin kaddamar da ayyukan kwaskware filin jirgin saman ya mai wanne yake buƙatar canjin huska daga tsohon yayi zuwa irin na zamani ta yadda za a fita kunya a yayin taron shugabannin kasashen Afirka da ake sa gudanarwa a Nijar a shekarar 2019. Karijo Mamadu shine ministan sufurin Nijar. Dama muna cin ayyukan jara aeroport aeroport kuma gashi za mu samu babban baki so muka ce a yi gaggawa a yi aiki na aeroport domin baki da za su zuwa in sun zo kar su samu masala ko guda in sun zo su ga fiskan yame kun san idanu su ne suke gani mutum zuciya ya so yanzu dai a zancen da muke akwai entreprise entreprise da yawa na Nijar da suka samu aiki akwai yara eh, sabon jini da yawa da suke nan suna aiki miliyan dubu ɗari na sefa ake sa ran kashewa domin gudanar da waɗannan ayyuka da aka damƙa wa kamfanin suma na ƙasar turkiya nauyin gudanarwa kuma a cewar wakilin kamfanin za a kammala kafin shuɗewar wa'adin watanni sha biyun da aka alkawalta. Et je suis sûr et certain, juillet 2019, Niamey sera encore plus mieux que les autres aéroports autour euh, région. Shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu wanne ya aza tubalin farkon soma waɗannan ayyuka? ya ce ba shi da shakku a game da kwarewar kamfanin summa bisa la'akari da ayyukan da ya yi a can baya a wasu kasashen afirka irin su senegal guinea equatorial da sauransu la société qu'on a choisi a eu à euh, relever le même défi ailleurs au senegal euh, en guinée equatorial euh, au rwanda et ailleurs jama'ar da suka halarci wannan biki sun yi na'am da wannan yunkuri na gwamnatin niger a cewar adamu imran maiga wannan babban alheri ne ga ƙasa za ka ga wato arzikin kasa ya bunƙasa wato huska diplomasiya za ta karu 'yan yawon bude ido za su yi marmarin su zo niger mutane na so su zo amma aeroport din bai ɗaukar jirage yadda ake so ko ko wani jirgi ba zai iya zawa ba to amma yanzu alhamdulillah sai mu yi ma Allah godiya mu president Isu Muhammadu godiya sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a tsakanin yan Nijar game da tasirin waɗannan ayyuka da wasu ke yi wa kallon wata hanyar kashe mu raba kasancewar tuni aka sayarwa wasu turkawa hannun jarin wannan filin jirgi akan miliyan dubu ɗari na sefa alhaji salisu amadu jami'in fafutukar kare hakkin dan adam ne an kai lissafi miliyar ɗari ba ta yi ƙarfin Nijar ba a arzikin da muke da kwai bai kai hudu sanin jari ba su da abubuwa ne wanda suke wanto na kashe mu raba in su wa'annan mutanen turkawa sun zo sun ba da wannan kwantarakin yo su a bayan labule nawa aka bada shekaru akalla talatin za a shafe waɗannan turkawa na tafiyar da harkokin filin jirgin saman na jore hamani a ƙarƙashin wannan tsari yayin da a ɗaya ɓangare a yau juma'a haɗin gwiwar gwamnatin nishar da kamfanin summa ke ƙaddamar da ayyukan gina wata babbar otel a tsakiyar birnin yamai wacce yake zama masaukin shugabannin ƙasashen da za su ziyarci nishar a albarkacin taron ƙungiyar au na 2019 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar